الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بير ga watan hudu watan rabi'u tsani hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai da wata uku da kwana sha biyar Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarkin sunayensa. Muna cikin a'malul qulub shafi ɗari biyar da hamsin da uku amma mata asalin babin hanyoyin da mutum zai samu hanyoyi masu taimakawa kan mutum ya iya haƙuri amma gama babin da sai dai an samu fasli a ciki amma ƙarfafa ainihin yunkurin addini wajen haɗa da hawa da rai a kamar su bi soyi da eh, kafin hanyoyin ƙarfafa yunkurin addini wanda akwai yunkurin addini da hankali yunkurin hankali yunkurin addini wajen taimakon murkushe son rai da kuma ah, shekun za a ce hawa ya ce akwai abubuwa da yawa ciki munyi munyi munyi mun gama na biyar za mu je na shidda amma kafin akwai sallamomi wa alaikumussalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu biyar da hamsin da biyu masha Allah na'am haka وأفضل و وأفضل, وأفضل الترك ترك المحبين كما أفضل الطاعة طاعة المحبين ma'ana fiyayyen bari ba ana barin abin da Allah ya hana ba ana aikata abin da Allah yake so a yi ba to shi kenan fiyayyen bari shine barin ainihin masu son Allah masu son Allah suka bar abu saboda Allah barin ya bari mutum ina kin ce kaga ya bak ce yana kin sa sama da yadda yake kin a jefa shi a wuta na kaga ba irin bari irin sa to fiyayyar ɗa'a kuma ɗan'a masu soyayya ai wannan ko a fili an santa wanda kake so kana iya aikata abin da ba a tsammani a kai to shi ne fiyayyen bari to barin masu soyayya fiyayyar ɗa'a ɗa'a masu son Allah masu soyayya sai ɗin eh, fabaina ke na ana sa nuna ma bambancin ne na tarkul muhibbi wa ta'atihi wa tarku man yakhafu al'azaba wa ta'atihi baunun shasi'un Hmm? ya fito abdulsalam amma dai za a daɗa fito da shi wato tsakanin barin wannan barin mai so da biyayyen mai so kaga mai so zai yaki abin da masoyinsa baya so zai aikata duk abin da masoyinsa yake so to in ka kwatanta son su da soyayya mai tsoron azaba da barin mai tsoron azaba kamar sama da ƙasa ya fito ana iya sake fito maka da shekarari yanzu ka dubi idan misalin za ka ga masu aikin to ka ɗauki ma dai aikin ya'yan masallaci na halal ɗin idan suka so aiki a gaba wannan irin aiki ne aikin masoya za ga mutum jini na zuwa a jikin sai na yi mutum ya wanta kalo an ɗauko ranga-ranga ina zuwa yin numfasa nan ta gaji kan ya ɗauko kaga biyayya ne na masoyiyar nan idan kuma biyayya aka ce maka ta masoyi ta masoyi biyayya kaga mai son sahabbai in kaga yadda ke cin yan shi'a Allah kawai ya sani na haka fiyayyen bari shine bari mai soyayya fiyayyen ɗa'a ita ce ɗa'a mai soyayya tsakanin ɗa'a mai soyayya da barin mai soyayya in ka kwatanta ta da ɗa'a mai tsoron azaba ta gane ko mai yake da suna barin mai tsoron azaba Allah ba zai suke wannan ba zai zama maka fili kuma misalin kaga wanda yake aiki saboda albashinsa ka aikinsa ya ike ce ne zai sa hannu ɗauki malami ne yake koyarwa zai sa hannu ba abin da ya dame shi kawai abin da ke kallo ne a ka samu hannun wurin da aikinsa izo isa hannu kawai sannan zai aikata duk abin da aka ce ainihin abin nan yana yi na lege yana yi yana lege yana ga babu kowa kawai zai tarkata ya ne na ba ta ne amma ta'ar wanda shi soyayya yake da mai ganinsa da wanda bai ganinsa har ƙirƙiro ake yake tsara kaga ga kaza kaza nan da aka yi kaga ga kaza baya da mai yi kaga kaza wannan kaga biyayya mai soyayya ne gaskiya ne jika karatun wani lokaci ake yi, sai da irin ko yan kafin kafin amma eh, bari wannan ya gama fito ya fito yanzu irin wata fitowa go don haka ba ka haɗa barin mai soyayya kaga ka duk mutum mai son sahabbai in ya ga ibu da ido ya ga ɗan shi'a mai zagin sahabbai ko wannan ya shi'a ce mai zagin sahabbai mai ɓata mu'awiya mai ɓata kaza za ga kallon ta kawai za ga wani kuka mai da yi ban da ba don dai an hana shi ba an taka masa burke yana iya maki shi to ba a ba da umarni ne ba da yin a maki shi akwai bambanci wanda yake bin ka saboda yana jin tsoro akwai wani abu da ke yi eh, yana bibiya ne saboda za a sama maka aiki saboda an makaranta ta samu za a a wannan karatun wanda ake biya masa kuɗin makaranta wanda kawai saboda haka ban yake da wanda zai kakulo ta sai shi zai biya kuɗin makaranta da gaske ce shi akwai kuma wanda babu ne da gaske ne wanda son karatun yake ba a sadaban ne. الرابع na ne. ده ما قلنا ne lam yakun shay'un eh, ka ganshi daga ma dan baya baya taso amma wannan ma zai fita haka kamar da aka ce mashhadul ghadabi mutum ya kalli cikin Allah wal intiqamu da Allah ya ce yau zai yi gadabi fa inna rabba ta'ala idza tamada al-abdu fi ma'asiyatihi ghadiba wa idza ghadiba lam ya lam yakun shay'un li ghadabihi ba wani abu da zai kare fushin Allah ran Allah ya fushi da mutum wa zai hana annabi ce Kace na su to ba za a ce a fi na Allah ba sun Allah ba a fin shi amma ba don haka ba ba ga nama gobe kiyamanta a fasa ba kana nema ne kawai Allah ya ce ce waɗannan ne za su fata Allah ne saboda girmanta da mai ta ta kewaye wukan kuna ai eh mutane kololon filin ban da kun da ake tashin amma ta kewaye shi kana fita kai nisa jahannama za ka yi ba kana nema ta hauro ana mayar da ita tana nema ta hauro ana mayar da ita ta daga can sama a asan ta faɗo cikin filin kiyama ainihin a mayar da ita to saboda haka nan in Allah ya ce ya tashi zai hukunta mutum ita ce za ta hana An ita ce za ta sa a bar masa kawai saboda haka nan in Allah ya yi fushi ba wani abu mai mayar da fushinsa haka kuma eh, me yake da suna ligadabi shay'un abdan ballantane kuma anil abdi ballantana adal abdi na wannan mutum ce wani ya tsaya maka da'if ce wa man ni, wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtan kai shakur min ka ka kwantar da hankalin ka zan kai ka aljanna Allah da kake ka daina to ai ina jin tsoron Allah ce to ai ni ne Allah ya za ka je tsaunana ni ne Allah ka bari na yafe ma duk abin da kake so in ka kalle shi kaga kana shakka ce maka wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa ana sai na yi wa Allah kaza ta kokarin ta yawa to kaga ka dubi fa da'ifi da za ka zauna tare da shi za ka ya shiga gida ci abinci da za ka daɗe tare da shi zai shiga bayi cewa ah, ustazu kai ne Allah ga ka bayi ce imanin da na sa maka ne kake ganin bayi ne yau ni ba bayi ne ba da ai da zo ustazu ka ci abinci sai irin imanin da na sa maka ne kake ganin na ci abinci ni ba na ci abinci kuma mutane su garkata kai wannan bawa da'i ran da Allah ya fushi babu aka ce mai ƙetare fushin Allah ballan sana wannan lalatacce ganganci ne ka yi da maganar shi hmm? alhamisu da yake bita dai na ke mako daga yara daya biyu uku hudu nam fa kaifa an yabi aku bi shahawati tadhhabu ladzatuha wa tabqa tabi'atuha تذهب الشهوة وتبقى الشقوة شيء ماذا أي بطون ذي تفيد الجنة كتر الدنيا انت هنك لي آياتا شيء نسمى أدنى مثال ذرة إن كنت أنت وانا أنت وانا ياشي بيك مثال ذرة إيش فكيف يبيع بشهوة بشهوة يا ذي سيد الجنة تدشعوه saboda kawai ya samu ya biya ya sha'awarsa ta zahabu ha jin daɗin zai tafi in mata ce ka tsara da ita an manta daɗin ya tafi ƙarshen ta mata za ta ci gaba da zama nan za ku yi An ce sai kama ka ta kotu da ta kore maka ita don ta fi ne ka ta baka tabi'atuha kuma na nan dan daɗi lokaci guda ne kayan idan abinci ne ka ci ka shanye shi kenan daɗin ya ƙare ba ka gani yanzu jus in ka gartse abin sai ka zuƙe shi kenan daɗin ya tafi ƙarshenta ina naira biyar ɗinka ana naira biyar ko ina naira ashirin hm? ɗari yanzu ko ka gani ɗarin ka ta tafi ubanta kana kamawa in dai ba a fi aka fara zama ƙanƙara ba irin na yaran nan in dai ina lagwai-lagwai ta ya ga ko ka rufe da yarwa ka ci gaba da zuƙa ba komai a ciki ɗarin ka ta tafi ba da maka da zai ka ce wallahi ban ɗari ka hmm? ban ɗari na an kuma ba haka wato ka ƙara min wani ba za a ƙara ba sai ba ku yi tambace kuma kowa ya zo zai baka rashin gaskiya dan zuka ya bani zuka ɗaya da na zuka gashi nan tarin ya tafi to haka duk wani abun daɗi da kake gani ka kashe masa kuɗi ka kashe masa kuɗi ka kashe ka dubi yaro mana da yarinya lokacin da suke aure yan kace za su ɓata cewa ni lalle sauƙaƙe ai duk abin da yake so zan masa shi ita ya za a yin ɓata mata mu ɓata tare ya za a yin haƙa ka sa musu ido wata bakwai an kusa kake sai ka shiga tsakani daɗin ya ƙari yanzu ka ta rage gara ta ƙari yanzu faɗa ya rage kafin ka yi salama kafin ke maka wa alaikum salamu wannan nake son fitar da shi wata baka mai tabi'atu ha kaga zunubin shi kuma yana nan daɗin ya tafi ta zahabu shahawa mutum ya biya bukatarsa sha'awar ta tafi to amma fa me sabaka shikawa rashin rabon kuma na nan an riba tsiya tana nan rashin kunya na tun da menene a gaban Allah aka yi gaban Allah suka tuɓe suka shiga wani ɗan ɗakin da za su shiga suka yi abin da za su yi Allah na kallon su ga shi daɗin ya ƙare ga menene ya ƙare in ma shekara da shekaru suka suna cin duniya sau ta rana za su tsufa daga inda suka tsufa za ta fara ce masa ɗan iska kuma shi mana ce masa ‘yar iska to wane ne da dai su haɗa 'yan iska shakawa na nan shi kenan to isa hmm? sadisu ne khamisu asalisu an yi shi da abu me hmm? ake layi na nawa na akwai aka ce bu wa ma'asihi wa qaba'ihi sa'idatu eh ila rabbih kaga in ka kalli saƙonsa shine saɓawansa da mukhalafa da ma'afiya duk ɗaya ne ihi, qaba'ihi wa qaba'ihi da muna fa'idatun ila rabbi kabashin za ka kullum alheri ke tafowa ba tsakiya kada ba kadan kaliyam na menene ki tsara wani wani wani imatuhu amma aka yi ya wancan ce kada wancan an ya kuna khairul lahi gashi kan an ya kuna khairul lahi wa in'amuhu nazilan ilaihi ta zo aka yi mana ruwa ga yanzu sanyi ya tafi ga yanzu an yi kaza ka gani iman sauka ta zuwa zuwa ga ɗan adam amma kuma saƙonsa kullum tafiya yake zuwa sama shi kenan yanzu kuke nazarin nan kamisu gaba ɗaya ya biyu ko hudu amma ai zan gano nan da wani maimaita tambayan inda wani maimai inda ya tambaya da ku ku sadi zan fitar da mutum inda na amsa tambayan baka ga wurin baka tambayi wurin ne amma ya zan masa eh a masa uzuri hmm. abubakar yaya duk da shi ko shirya gobe kar ka zo da ka zo da jamfa ta inda ba za ta kada wannan kuje ta ta ta yage ka mutsuke shi kawai ya hmm. yi da shi waje hmm? ah. muje je kai eh, layi na daga kasa na gan shi faturin hmm. a ah, baka gaba kewa ake karanta da kyau wancan motsi ne kawai za a cire masa imani me ya tambayan auren na hatta ya baka a lara asiri mikelo ta imani haka zai koma kansa kamar lema imanin kenan ba jauharu ne ba aradu ba ne ba mutum da ina zama kamar lema lema ko aradu ne ɗan jauharu ne mu dinga yara yaren falsafa haka haka imanin zai tattaro zai tattaro ya fita sai koma ya taro a kansa kamar lemon in ya sake inda zai tuba zai dawo in ya sake ya watse to kafin ya sake tattaro shi da biyu shi ne misalin zullafi kamar lemon in ta ba a raja'a ilaihi ya sake shiga jikinsa wa ƙalab to shi kenan an gaba wani to yanzu dai na yanzu kuma da kuka yi haƙuri ga shi nan su yanzu kuma na masu haƙuri ne su kuku su kuma masu tambaya ku ci gaba da bacci sai rana ita yau ko kun samin alamar su ko da tambayan da yi to ku sa ido ku gani ne mai bacci saboda rana ita yau hmm, ana masa tambaya a su na shida wai mene na shidan Eh? abubuwa da suke ƙarfafa yunkurin addini wajen kawar da hawa ko da kuma me da kawar da a nafsu dai sharrin nafsu tun da an ka gane su gasu can a wancan babin Karatu haka za ku dinga tafiya da kaga ce lama asabar musara atu ba'isil akali wa dini li ba'isil hawa wa nafsi ai shi ake shiga wata riya kaga nan dinin aka dauka aka bar akalu ina ga akalun aka yi yanzu kaga dino ne ake shigo ciki kaga yunkurin addini wajen aran gama da hawa da kuma aran gama da nafsu to shine kaga na shida wanda zai taimaki mutum mashhadul qahari wa zafari fa inna fa inna qahara shahawati wa zafara bi shaytani lahu halawa wa masarratun wa farahatu inda man zaqahu ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين wa ahala mawqi'an wa atammu farahatan to wannan sai mu bi shi mu narkar da shi tun da wato eh, mazharu ko mashhadul qahari hangen nasara wato ai eh, tabi'an nasara ko kuma eh, suranta nasara suranta mashhad mutum ya ga nasara ga ta ƙuro-ƙuro ko cimma nasara mashadul ƙari cimma nasara wa zafari da nasara ƙahari dai kun san tacewa ne zafaru shi ne nasara. to amma aika ga da takewa da da nasara ai duk ɗane ka take kan mace ya kaya ta ƙari in ka ce za ka ɗaga zai naɗe ka ka ka sani in kan nan ya fito sharrin ya fito ya gama naɗewansa da ji sai wahala ta fa ya fita da kansa to in ka kallo takewa karu. nasarar takewa da nasaran da yin nasara mana eh takewa da nasaran fakin da tsara shawati murkushe sha'awa wa gafara bis shaytani mutai dan shaytan hmm lahu halawa Allah yana da dadi nan ka tambayi da ina na sai ka tambaye shi ka ce ya iji kuwa lokacin da annabi yusufu ke karfin sha'awarsa har hmm? kuna da labari inda mace mai kyau matan kasta ta ji gayu da gidanta ba kowa a ciki ta ce masa haikalaka ya kalla ya ce ma'adallah kalla ikiyaye rabbi ahsana masawaya ba ci amanarsa ba aka buga aka buga haba ta taso masa yake ta gudu takwas zaburo ta cin masa ta cafke shi ta mai da shi taki malam idai ta rike riga kare pinki ɗaya ta yake fata kuma ya san ya yage sai aka tanda ashe sai ga wani daga cikin kila yaran minista na zaune yaya me ya faru ce shi ne shi ne je na nema na ita ta biyo ni sau da kana aka da ake kika aka haza ka ce a a duba in kudda kamisa ho min duburin wa'in min kubulin to in rigarsa ta yage ta baya ta gaba to shi ne ta in ko rigarsa ta yage ta baya ita ta neme shi ana duba ta ga riga ta rage ta baya a cikin cikin da irin iska ce shi zai ki shubar wa Allah shi nan magana ta ƙari to ya ko iji a lokacin ya yi nasara bai yi ba sannan kuma an biyo shi an masa sharri shi ma ya sha wani irin daɗi ya jiki Allah san irin daɗi da ya ji saboda shi ne ike taimako. mashhadul qahri ko yunkurin nasara da wazzafaru da yin nasaran eh, tana fa inna eh, yunkurin nasara da nasara da kawai za ce fa inna fara ce ta ce sha'awa wazzafar bi shaitani mutum ya dimki ishe da halawa tukuna ka taɓa samun haka a rayuwarka ai ka san ka sha sha'awa ta taɓa samun sha'awan ta taso maka dama ta samu bala'i ya kewaye ka ko kuma wancan wanda eh, suna soyayya da ‘yar bakwansa tana son shi yana son ta yayi da ita yayi da ita soyi ɓanna yadda talauci ya same ta wannan shaidan ma zai sarka wannan da yunwa a su shekara watanni a zo wajensa neman taimako ta ce ce a ah, wani sauƙi ne ga abin da za ki shi ta ce so ya za ta yi ba ya kai yi ba ta yadda lokacin da ta yadda ɗin nan zai yi aikata ta ce ka je tsoron Allah wa ne kada ka taɓa wurin da sai da sadakinsa sai da hakkinsa da ana ta ka tsoron Allah abun nan kar ka aikata sai da hakkinsa sai jikinsa ya yi lakam ya tashi ya tafi bar mata kudin ya ba ta maƙudan kuɗi kuma ya bar mata kudin sai abunsa ka duba ba shi ne haɗi roƙi Allah da wannan ba kamar na ce nan ya rufe ba wani babu wani wuri duk kofofin nan a da zai fi da muka ci azaba muka kai nan to ga dutse ya rufe kawai dai dai mu haƙura mu a cikin nan in ma mun samu lada ga wurin mun kai dutsen ba zai turo ba amma aka samu aka samu ne da damu mu za mu bi mu tsallake to amma aka waye gari ma fita, sai ce ya Allah an ce kowa ya roƙi Allah da aikin da yi na kwarai. in ce to ni ban da wani aiki dai na tuna wani aiki da na yi yar Bufana ta na neme ta na neme ta shekara rannan bukata ta kama ta ta zo na tsaki makudan kuɗi na bata ta ta bandidin zan aikata sai ta ce min ji tsoron Allah na tashi na bata ban tsara da ita ba na bar mata kuɗin Allah na yi haka don min karɓar ka buɗe mana ƙofa. Ta dutse ya ta wuri jijijigi. amma ga ‘yan rana ta a amma ba za su iya kulle ba ko waje ya taɓa a ce wanzu wannan ma a ciki zan ce wani saura yi in wannan ta faru yanzu muhammadu mai za ka cika yi aikata duk sun fata kowanne ka kalle ya gani kai wannan duya Allah ya kalle ni da wannan ka je ka kalle wanda ya ta kai duya Allah ya kalle ni da wannan abun ni ba ta kaina na sun gaurayi gaurayi ne Allah to kaga ai shine wanda irin daɗi ya ji a ransa lokacin da ya batta ko wancan mai tsare amana shine aka ce mashhadul qahari eh, yunkurin nasara a ainihin fa inna qara shahawati murqushe nasara wa zafara bi shaytani da tabban shaytan lahu halawa qariban wa ba'idan wa masarratun da murna wanda nan kuwa wa farahatu inda man za ka zalika sai dai wanda ya danta ne wannan in ba ka taɓa shiga irin wannan ba za ka yi asalin wannan ba man za ka zalika a azamu don nasara ga shaidan ka kama shi ya fi daɗi min zafari bi aduwihi min al'adar adalina yanzu ko tashi kai Allah ya taimake ka kawai sai ka zanta karye biyu ka tashi ka kalla ka kalla kawai wani kaman mala'ika ce wacce ka ga in zaka tashi ka tashi yanzu in baka mai hankali baka koma ta gyaran Allah kana zuwa kana yi wa alwala ka ji ka kaman ka tashi wani karfi kaman dan wani dan zaki ka fara ta gobe ma yana tashi jibi ma da kai yanzu kullum ma yana dinka tashi kai raka'o'inka da kake so su gama ka ɗauko littafi ka ji karatun shiga yake shiga yake shiga yake cikin gagarar duk ya zuka zo ka bi ta kanfa to wani irin daɗi ce ji ka yi nasara da ba ba ka yi nasara da shi? dan ba ka yi nasara rai kaga wannan mazharu irin daɗin da in ka mai da hankali ba sai ka zo cikin jama'a kana cewa wai ka ga mutum sai sai ta bacci sai ki je jaki ka ga mutum ya yi gaba ha ah, kai ka tashi ko kai ka samu ka tashi ai ina mamakin mutum ya kwanta wai bari ya tashi ba ni wallahi kaza kaza kaza ga wannan sai ce um sannu goga ka kaskantar da kanka sa'a kai Allah ya taimake ka ran nan da wuya ba ta sake kama ka ba ka jira goyi ko ka jira bayan gobe mana sai kun yi aran gama kuma in an je an tawo wallahi sakatin kan don za ka buɗe ido ka ce kai ni dai da dama sai ce bari zan ji kiran sallar ibrahim in ibrahim ya tashi kaga zai kira karfe kaza kaga duk yadda za a yi ai na ai kaza ai na ai kaza mala in ba za ba sai ka ji kiran sulaiman ba san ka ji kiran sulaiman ta ba duk shirin ka da ka shirya ya ba Thank you. ilayi ko ai ba kuma ma mace ce ko ba wuri ba lokacin su ba ne eh? ba lokacin a da sun cin ai a zaune su ba bari dai na tsallake layukan nan haka an fahimta da abu wanda ka ga ina tambaya to baya nan ne eh, shi ne menene ah, nasara yau mutum yi nasaran ransa ya yi nasaran dan ba karamin daɗi yake da shi ba abin da za ka iya yi yau ka shi ka shi ka kari ba fa shi kenan a azamu zafari bi ya fi mutum yi nasara da maƙiyinsa min gina. wa ahala mutum ci nasara a kan ransa ya ci nasara a ainihin kan shekan ya fi daɗi wa ahala mawuka’an ya fi tasiri wa fara farahatan wa amma aqibatuhu fa ahmadu ka san abun biyu ne ka ci nasara kai aiki yana da daɗi sannan abin da zai biyo bayan sakamakon aikin shi ma yana da daɗi nasaran abin da zai biyo bayan ya fi daɗi a kalli wancan mutumin na tsakiya da na ba da labari wanda ainihin ya haƙura da zina kaga ya ce nasara shi kansa ina mamaki yanzu shi ne shi ne Allah ya bashi wannan ƙarfi to sannan kuma ka dubi ranar da ya roƙi Allah bai fi fa'ida ba ƙarshe hatta nasarar da yi da yi du'a'i da wannan aka karba ai ya fi barin daɗi ta haka duk sabo fi? Ako wannan kaɗe zai taimaki mutum zai ce nasara a kan zai ce nasara a kan ransa al'amma da ta bisu'i don tsakaninka da ranka yaƙi ne don wanda yake gida yanzu in yi jirwa na shan ai ruwa ake ai ruwa ake ana fa karatu yanzu ce ta, sun riga sun je su sun riga sun je amma ni kam la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai na'am ustazu da saboda kana wa amma aqibatuhu aqiban barin sabon Allah fa ahmadu aqiba wa huwa ta'aqibati shurbi dawa ba abinda zaka kwatanta a ainihin wannan sai dai magani idan ka sha maganin ka iya kurkewa ka haɗiye za ka ji daɗi sannan kuma daga baya lafiya in ta zo maka ka fi jin daɗi maganin aka baka bauri maganin ciki ne ne ne wacce tsiya wacce tsiya inda aka je ta batunan ƙasa kasa ba ka same shi ka kalle shi har da wani munyun-munyun a jiki ka daina kallon shi ka tsire ka wani hamami karo mai wagin ka kawo sake shi kawai ka haɗiye shi sai ka je wani daɗi ba dai wanda ma ka ne wata wani ya shashi ka shi nasara ka iya kiya ba amai ba to sannan washe gari ko za ka ji kana nema, ina mai baurin nan a haƙiban ka ji daɗinsa to haka kwatankwacin barin sabo yake barin yana da daɗi sannan kuma sakamakon barin ya fi daɗi daga bari Allah ka gane da irin wannan ne ya kamata mutum ma kamar ka je kai sallah na fila raka a biyu tukunan da ka gane wannan la'alla da ya zauna kai na fila raka a biyu ka roƙi Allah ka ce Allah ka zauna min da wannan ina ganin ba ma yin haka kai sa ne karatun nan muka fi yawan manta shi dai ba za a ce baka gane ba aminu wai yana mako da littafi awa ah, yana da littafi na haɗaka ne ka aki bata shirbin dawa'i an nafi a azala da aljasadi wanda ya kawar da ciwon jiki wa a a'adahu ya dawo da jikin ila sihhatihi shan kansa in mutum ya sa yi ci nasara ya sha daɗi ke ji sannan kuma lafiyar tafi lafiya daɗi wa ati dalihi a wannan na shida dai aya gano ko wato nasara eh, mashadun nasara kallon nasara ko halartar nasara ko martaban nasara eh, sai mu je na biyar a sabi'u daga menene ta kauye duba ifidini kenan ku da shida mashadun iwabi وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها وليوازنه بين العوض المعوض فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه mu koma mashahadul ayyawadi kallon na biya sakamako ko lada ayyuhuma azam ayyuhuma awfaqu mutum ya kalli sakamakon yin kaza ko ya kalli ladan yin kaza ko me Hassan da tare tunda akwai ruwa ko kun yi magana ba na ji to saboda kallon ladan iwam wa huwa ma wa'ada Allah subhanahu shine abinda Allah ya alƙawari min ta'awidi da musanyo man tarakal maharima wanda ya bar haram bi ajalihi saboda shi wa amma menene wani hannafa an hawa wa amma man kafa maqama rabbihi Wani Hawa, ne النفس عن الهوى منين كرشي فإن الجنة هي المأوى فهكا فلما yake kaga kana barin haramcin daɗinsa daban sannan sakamakon abun takashi kuma daɗinsa daban to idan ka kalli yanzu tsakanin da aljanna sai bar wannan abun kawai to na washi shi ne ma'ana mashadar kallon canji ka kallon lada sakamako wa huwa ma wa'ada Allah subhanahu min ta'awidi man taraka al-maharima bi ajali ai kaga Allah na cewa ko annabi ya bamu labari magana sa magana Allah ce duk wanda ya bar giya ya haƙura ko ya daina shan giya to sai Allah ya canza masa wannan giya shi za su je su sha giyan ne a hadiratul qudusi tare da siyayyun abokan ka kaga ajiyan duniya za ka isa abokai ne ke haɗuwa manya-manya wanda sun isa Mun suka koma suka zauna a teburin su ba mai lekuwa wurin Su Sai a dinga kallon su daga nesa ana wayannan ononi ne. ciki ga wani can to idan mutum ya bar giya a duniya to Allah zai canzo masa jiya a lahira wurin hotel din a fadan Allah za a ji a shafa sannan inda za a shafa din nan da fiyayyen abokan sha wa yake baka sha'awa a cikin sahabbai sojojinsu ko ko a tajiransu ko ku masu haƙurinsu e kallo su ba abun da babu ko gwanaye wajen kamo a dubi irin su aini. daga a 'yan sandan ciki gwani ne da security ba dss ko ss ko wata ya ba da yanka duba to maya ne shi kaɗai ya fasa yaƙi ba hmm? ya taso ya zo shi ya manzo Allah na musulunta ka ba ni umarni a kan kanka sau masa ita domin za ka yi ne rundunan jadawa sun zo da kafanawa sun zo yahudawa ta can wa'annan ta nan kai ka ɗai ƙwallin ƙwalbe za ka yi mana sai dai ka shiga a yawanci a ka ba ni dama ka yadda zai in abin da zan yi ke ta yadda sai dai zan san fata ka kaɗan a ciki sai ka faɗi ko bai sauran labarin ku samu mai eh, suwaru ya ƙara samu ku labarin inda nu'aimun nan ya shiga cikin yahudawa ana ganin sa ga ah, an ya nu'aimu farka da zuwa ya ya ya ya an kwana biyu kaza kaza aka ɗebo jiya me sa abun fa yana ba da labari ya kari abu su gwiwa ya shiga su, shi ba ka afa ne ne ya shiga ƙwaraisawa ga ah, ya aka yi kuna nan auren shi muna nan muna ta jira kaza kaza kai amma fa na ji wani labari ba. me ya labarin yahuda wannan gashi gashi gashi gashi gashi ba kan san ba zan muku gariya ba ya koma can ɗan nan ma aka sake haɗawa ko ba kwa ji ne kun ji masu bango a su alayi sai ba ka ji ka dawo wurinka ku dawo wurinku tsofaffi na da wurinku nan ba kwa ji sosai ku canza ku ba su wurin ku ba su gindin fila mai gindin fila ko shi ma tsohon ne a kai yaro an ah, kai tsoho ne <laughs> to da kusa da yan uwanka na san ba kwa je sosai ba sa je a cikin da kanka so suna magana da juna ba sa je ni kuma ido na zai gane ni in na gano kuma ba zan kyale ba to kun ga labarin Nu'aimu ya sa ku inda ishi kanan ya shiga nan kafin a jima malam sai ga rikici ya kaure a tsakaninsu su kai in za mu je mu shiga mutanen da mu je mu shiga cikin su in kuma za mu shiga cikin su ba mu fa ba za mu yadda ba ma za mu yadda mu fada ba sai kun ba mu yaran ko mu tun saba'in yahudawa sai kun ba mu janar saba'in sannan mu yadda a yi faɗa shi kwano ai mu ya ce ai muhammadu ya yi fushi sun yi ittifaki da yahudawa ya ce suka ce suka masa alkawarin za su kamo janar saba'in su kawo musu sai a ah, sai ku ga yahuda mu fa ba za mu yi mishi kafan nan ba domin kada a jangwalo shi ku gudu ku ba mu janar saba'in ka kalli juna gaskiya ne magana no ayu to ba za mu ba za mu bayar ba ko mutum ɗaya ba za mu ba ku ko mu maka ba za mu ba ku aka hausa ne mutum ɗaya to idan su kake son ka zauna idan gidan su kake son gobe kiyama da ake baka gano ai wannan wanda ya fasa yakin kaza ga uh, huzaifa wanda ya fi kowa sanin sharri gawa ne gawa ne kana zana a cikin ga tsoro tsoro ce kai kuma yaro daga iga daga kinkinau hmm? sallatin da in an tuttura giya aka zuba musu kai ma zuba maka ka ta ka ta an ah, da Allah malan kai ne nu'aimu bai ko rayuwar ka ya take ne ah, ni lokacin da nake kaza kai ma ka nemo labarin kama da ni muka je gona Yan hmm? muka je gona na fara ɗaukar buhu na ka ɗauki buhu uku sai dai ba a karɓi karya ne karya ba shiga aljanna eh ai za ka ce ba a karya gaskiya ke ba zai ne. tun duniya ka saba da gaskiya in ku ba haka ba za ka yi ka ba to za ka sha giyan da khairu ka batta a duniya saboda abokan sha yayye da kanne ka basu ka sha ba sai a haɗa ka can inda za ka sha ta hana a nan duniya haram ce kun gane to shine ma'ana mu koma inda muka zan mashhadul iwadu in ka dubi canji canjin mashaya ka hotel ne a duniya wancan a ina ne hadinatul qudus abokan sha nan sai dai ka samu maciya a lade ku hadu da maciya kare da masu cewa ba Allah can za ku hadu can kuwa za ka sadu da sahabbai nan an hana can an halatta in ka kalli wata giyar in ka kalli inda za a je a sha giyar za ka haƙura daga giyar za ka fi karfin ranka tun da dama ranka ce za su kala maka za ka wafi ne ka daga yanzu dai in na maimaita to ka fi wucewa za a yi mashhadul iwadi wa huwa ma wa'ada Allah subhanahu min ta'awili man taraka maharima wannan gabaɗin maharin nan na zaɓi ɗaya ne daga ciki na don buga misali don a gane da ajali ke saboda Allah man kafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata ma'wa ai kuwa mutum ya bar hawa wani hannarsa an hawa ha, walai wazin ku mutum ya auna bainal iwadi mu'awwadi eh, ko bainal eh, iwadi mu'awwadi tsakanin canji da aka kawo masa a hoteloli da ake da su ma'anan kila nan kaduna wani hotel na yi girma na kibaru shaksiyati ba ina nema ne ba wai in ka faɗi ka je ka sha ne ba ko kankani a ko akan hanya na wucewa kada ka ɗari intabiyun alaji shehu intabiyun ba eh daban-daban suke ba da mu ne ba interview su ba shine yake ba mu labari aka ce ina ne in aka fi jiya a garin na wannan yake da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza sai aka ce masa yi ne eh me eh to eh, ka gani shi yasa yanzu ai zaka iska duk wanda yake hukumar sa in ana magana ina ne yadda aka fi shan giya ba zai fadi ba zai shiru shi ba eh? ku faɗa mana wannan ba shi ne ba don mu kwatanta ne ko a faɗo ai ban ce mashaya ba hotel ɗin da ibi girma akwai wani daba daba yawa bukam abincin da ake hankali sabincin saba'in kenan eh kowa saba'in da bakwai to hotel din da ake ce masa sha bakwai ya guda faɗi kaga sha bakwai ka kwatanta wannan sha bakwai din ka kwatanta fadar Allah ayyuhuma ahabbu ilayka fadar Allah ko kuma fadan alheri eh, fadan hadiratul qudus aka ce baki ban yake hadisul da din ba wannan ba a gidaje ba a gidaje ko da ta wannan sha ke sani a canza ga a je a sani to kaga in ka kwatanta eh, hotel din da fadan Allah sannan ka kwatanto giyar can da giyar nan sannan ka kwatanto abokan da za ku zauna ku sha da ita can wanda suka sha wahala manya-manyan nan magabata ƙarshen nan za ka samu shewa su wannan hudu nan za ka same su da takaru takaru nan nasu da menene nan za ka zo ne mu karanta karanta tarihin waɗannan su muke so mu bi sawunsu kada ka ɗauka za mu yi addini da kanmu yanzu mu bi nasu ba nan yanzu ne muke fafe addini ba bi muke yi an riga mu an yi abun da ba za mu iya yi ba an sauƙaƙa mana hanya kawai mu bi abun da suka bi a ce za mu samu abun da muke nema in ka kwatanta wa'in ka kwatanta wa'in nan da duniya ko zuwa da kai aka yi kakalla ya ka tuna wa'in can ka ce kai alaji na gode in ogan ka ne na aiki ka ce ranka da dai na gode zo mu je mana ta sa na gode ba za ka ce Allah saka da alheri ba wannan Allah bai saka shi da alheri ko kuma in ka ce ma Allah saka da alheri gema ma ne da aka yi Allah shi ne ya ka ce na ka kwatanta wannan waliwa zilhu ya auna hotel ɗin da can na lahiran da aljanna bain al'iwabi al-mu'awwabi tsakanin abin da aka canzo wa mutum ko eh, ina mai ce yawa ya zan asalin dan da ya kamata a ce al'iwadu wal mu'awwabi. babu kada ya zo da ƙudatar eh, ta sabirin dama Idris ne babu ko subhanallah da za ce akwai to a bashi tsakanin iwadu da mu'awwa. iwadu abun da aka canzo maka da abun da aka karba daga hannunka aka baka wancan an karɓi iyar duniya a nan aka baka ta lahira kaga al-mu'awwad din ta lahiran kenan iwadu ko wannan wanda aka haƙura فأيهما كان أولى سكتتم المعوض لي إيه؟ أولى بالإيثار في تاشي يودوما كتغفي على هو ونساقو خاصة أكيائيجيا اختاره وارتضاه لنفسه ايه ايه ده إيه. ميوايا شيء يقول لنا اللي تابع لك كده كده كده العوض العوض المعوض ها نجيبه nan haka na fi jin magana sai dai ban jawon waye ne a cikin go jalla kawo min naka nan ana da irin namu ne amma dai nauyi haba kaga shi bainal aiwad wal mu'awwad akwai wawu a tsakiya sai kenan ba zan je ba kai na ka mai mai waya sai ka faɗi ba sai da wani faɗi wal mu'awwad musa wawu akwai wawu ba na waya ba ne ba eh ai ya fi daɗi al-iwadu wal mu'awwad sau haka nan tsakanin su wanne ne ya fi? wanda aka karbe ko wanda aka musanyo maka wanda aka musanyo shi fi. kaga an musanyo wa mutum a ainihin mashaya da gidan fadan Allah to wannan kaɗai ya isa mutum ya iya take hawansa zai taimake shi da ya take shaidan wanda ta ce shi ɗin ya fi daɗi sannan kuma abin da za a ba shi ya fi fa'ayyuhuma kana aula bil ikari mu'awwadu kenan iktarahu fa'ayyuhuma eh, aula bil ikari duk wanda ya fi cancanta iktarahu wata zan kuli nafsihi kai wannan ma fa ya fa fita sosai sai dai idan mutum bai tsaya ya yi tadabbur ba wannan zai taimaki mutum ya bar sabon Allah tunda duk wanda ya bar sabon Allah gashi khafa maqama rabbi wa nahana nafsa anil hawa hadha fa innal jannata hiya al ma'wa as-saminu janna tafas mashhad al ma'iyya idan mutum ya kalli ainihin abun kallo na tarayya in mutum ya kalli tarayya ba tarayya ba mutum ya kasance tare da Allah nasararsa da iliminsa ta zama tana tare da mutum wannan kaɗai zai sa mutum ya basa Allah kuma ba zai ji tsoron inda zai sa kai ba zai fi ba mutum cewa da jurewa akan addini in ya kalli ainihin tarayyan Allah ko taimakon Allah shi ke mu bashi haka taimakon Allah in mutum ya kalli ilimin Allah ba ka gani yanzu ko ni nake kallon ka abun banza ban da aljanna ban da wuta sai ka kasa ake kana ta kokari ka ba da sha'awa ta inda za ka nuna kahi ne in aka ce mu yi gafa ta yi kaka abin da za ka kalla na Allah ya fi mashadun nasari ɗaya mai yake da suna wal ilmi wa huwa nau'ani akwai ma'iyyatu ma'a akwai tarayya ta gaba ɗaya ma'ana Allah na tare da kowa da kowa yana tare da mummuni yana tare da kafiri eh? Eh, iliminsa na tare da shi nau'in taimakonsa na tare da shi da ma'iyyatul khassa da tarayya ta musamman wannan na musamman eh, ma'al Allahu ma'al ladina taqaw kaga wannan mahiya khassa ce Haka cewa annabi Musa da Haruna ana ma'akuma asma'u wa ara kai ka san ko za a dogara da Allah ka duba wannan ya ba su dama suka tufa fi fir'auna mai cewa ana rabbukumul a'la su kadai su biyu wa da kane suka nufe shi kuma kaga aiko Allah ya fidda su معية عامة ومعية خاصة فالمعية إلى الرب سنة معية تعلم وجدي الله نكلم قوة قوة متوم كيف كده نبذر إلى الرب علي وكونه بعينه متوم كفن سوى فإنا إذن الله inda ka tafi ba za ka fita daga idon Allah ba amma yanzu ka ga yanzu kana cikin ido nan ka dawo nan ba ka fita daga cikin ido nan amma Allah da inda za ka fita kana cikin ido shi ka gudu ka gudu ka shiga in za ka shiga karkashin kafa can wurin kasa ba ta idon idonsa kasa ba ta iya kare shi ka duyi ba ga rufi ga kirji amma yana kallon abin da ke cikin zuciya to yi Allah daban ne wannan kaɗai zai sa mutum ya rabu da duniya ya kama Allah gadan-gadan hukun ainihi yana cikin idon Allah duk tafiya ba fa mutum ne ya shiga cikin idon ba ma'ana Allah na kallon shi duk ita tafiya. tafi mummuni ne ko kafiri la takfa alaihi halu. halinsa ba zai koye gare shi ba yanzu ka ga wanda yi gengedi kasan mai gengedi da musu sai Allah ya san ji in dai bacci ne kai a zo na yayin da bayan kun tashi kinan na gaji na tafi ofis a haka na je na zauna ina zama na ji wani amai amai mai ne tun da ba a ji sai na tsoron kamata ɗaya kan ɗaya wai kafin doktor masu ya shiga kayan ma ofis ɗin sa ya wata kalli kamin na gaji ya zo ya ajiye min takardun haka ya san kaya ajiye koma ya sake koma wani aiki na tashi na ga takardu ya ce zai kawo yana neman takardu kuma ga wasu ya kawo su sa hannu yana kawai ne na ga takardun dai to kaga da ba don takardu kawo ba in ce min na ba ce ce ba yanzu fa na shigo ka da bismillah ya ake yara abin da ke to ai ka kaduna ka ka ga yadda da kawo su ce ni na gaya masa da kana nan gani amma Allah ya gani ka gama gadda ka ta banza ko shi da kana Allah la tarfa alaihi halu musulmi ko kafiri wa qad taqaddama hada wannan cikakken bayanin sama ya gabata wal maqasudu huna dalilin dawo da ma'iyya anan ba wancan mun gabatar da shi a inda gabatar da shi saboda kan masa cikakken bayani ko da ba a amalul qurubi ba asalin littafin sa'udatu sabiin da ya gabatar da shi to wal maqasudu huna amma wannan ma'iyya ta nan ta biyun ce al ma'iyatul khassah ma'ana tarayya ta gaba ɗaya Allah ya na kallon ka bai sabo ka ga ba zai bari a yi ma wani abu ba wancan da farko ina kallon ka zan maka hisabi wannan ma ina kallon ka zan maka hisabi kuma taimako na na tare da kai zan sa maka taimako ba za ka ce kada Allah bai gani ba bare ba zan ci da daddare ba da rana ne baya wuce a'a ba zan je lokaci ba ko sai ka tashi ka tafi yana tare da kai in ki shi yana ka aiki aka bi aunihi nasarihi wa ilmihi aunuhu wa nasaru bi ilmihi wa aunihi ko bi ilmihi wa nasarihi yana tare da kai ai kun gane wal maqsud huna al ma'iyatul khassa la ai kallo طلع طلع الشمس رانا تعليق اطلع في البدر لعل تجد أستاذ هارون في داخلها kaga wanda aka je kalle ya kawace ina ciki to Allah duk inda kai ina kallon ka bi aini yana idonsa ba na ba zai fita daga idonsa ba kada ka fahimci zan ka fahimci kai ne ka shiga cikin ido, idon dunnan muna cikin idon dunnan Allah a kallon ido a kan ce je ai da ido na na kallon ka inda kai Allah na kallon ka har na buga maka misali yanzu na kura maka ido in ka kwanta bayan wancan baban ka ba kun kafa ke ni lokacin da zai abu na ya koma bayan bilan sai zan dinga tambaya nawa ne shi ma sai na tuna to me isa aka kawo ba ma'iyyatul amma ta janyo aka dawo da ma'iyyar nan ba a'a saboda ma'iyyatul khasa. tun da muna maganin abun da zai taimake ka ji karfin hawa In ka san Allah na tare da kai na kallon ka kana cikin idon Allah ba inda za ka ɓoye sai in kawo maka kyasan yaron nan wanda malamin su rike fifita shi komai ita so ke wa ne komai ita so wa ne sarki malam kana nuna sa rai wannan yaro da me yafi mu komai ka sai shi komai ka sai shi in ka tashi yabo shi za ka yaba in za ka tashi ka shi za ka yaba An mu ga shi nan mu ga mu ce ah, a da ku da shi ba ɗaya ba ne amma ku je amma an manta ranar sai aka tabba malam ya zo da kaki ake kowa ya ɗauki kazarsa ije ya yanka ta inda ba a ganin sa kila an bar masa ita wannan ya tafi ya tafi can bayan lungon makaranta ya yanka <laughs> a nan ne wancan ya duba ce bari in basar kaga nan kamar bukaga nan ana jan ruwa sai in toshe bakin sai in yanka ta ba wanda gani sa abu na wancan ya shiga tsaki wancan ya shiga logo kaza wannan ya shiga cikin alayyi wancan ya je yanko ta kowa yanko kaza ana murna mun samu kaza sai ga yaro ya dawo da wuka a kasa sai ustazu ya haka baka yanka taka ba yace to yi malam ka ce in yanka ta ba inda ake gani na to duk inda na shiga zan ga Allah na kalwa. sai kalli sai ce to da wannan ne ya fi Sai ana fi mutu ne da rai kuma inda Allah ba kutubukum ba ba wanda ya fi iya fassarawa ba ba wanda ya fi a'a wanda ya fi aiki da abin da aka faɗi daidai ya aiki da shi ya ga dai wannan jarraba da aka masa shi dai yana jin tsoron Allah ya ga an ce kin da ba a ganin sa amma duk inda zai shiga Allah na kallon shi da kai da masa da kazo to kaga wannan itla'ullahi ne yayi ma'iyatul wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana kallon ku duk an dace musulmai ko kafirai kafirai yana kallon sa an dace musulmai yana kallon sa yana sauka musu da taimako yana kallon shi suke bi ko wani suke bi in shi suke suna da taimako da gare shi kalamu wa kaddama a wancan dai na iya amma ce amma huna nan kaga da kila wancan ne za a samu kila ko dai ko da ma ya kamata ta saki layi amma kuna din zai koma za ta iya ɗauka ko pulso kuna amma a nan a wannan babin na faslon ta ƙauyatu ba isin gini fa innahu ya kunu bi mutu umuri to wannan abin da ke huna almaiyatul khassa ka qawli inna allaha ma'as sabirin Allah na tare da masu haƙuri yana taimakon su wanda duk yi haƙuri akan bin Allah yi haƙuri akan sabon Allah barin sa kenan yi haƙuri akan tuskuna masa a akan addinin Allah to taimakon Allah na tare da shi za ka ga ina fita cikin hatsarori wanda in shi da hadarin aka bashi ba zai iya ba to kaga wannan auno ne da ilmu ilmu da aunu ko ilmu da nasaru fa qawluhu inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina lalle Allah tabaraka wa ta'ala taimakon sa da ilimin sa na tare da masu tsoron sa ataka والذين هم محسنون معصوم شوكتا هذا إحساني أن تعبد الله كأنك تراه إحساني أن تحسن إلى خلق الله إحساني أن تحسن عملك وصناعتك أزمة كانت قد الله كما كان عليه يزمة كان أكيوتا تاوى حليتو على رأس آبائك وأمهاتك su ne rakamul awwal ka ta wa iyayenka halittu ne daga nan har dabbobin gidanku ka kyauta har dangarun gidanku balle ka dangane, balle dabban daji in ka ga ka samo bushiya ci ba kai Allah ya halatta mun gani a cikin tafsiri ko muhtasar da kana idan ka ci wannan ibada kai tun da maganin yunwa ba kashe ta kai haka kawai saboda ainihin abin nan ba so da kanan sannan Allah taimakonsa na tare da eh, mai gyara aikinsa idan koyarwa za ka ya kamata ka koyar da ƴaƴan nan don su iya su yi aiki da shi yi isa ta albarkacin ka ce da kai maka yi aiki da shi sun ɗebo ƴaƴansu sun kawo maka ka ce kai mutumin kirki ne suka kalla suka ce kai a iya ganin mu mutumin kirki ne kai don kalla da yayan mu ka koya musu kirki to kai saboda Allah ba abin da za a baka ko za a baka ko ba za a baka ba ya dace kai wannan domin Allah zai biya na ɗaya tsakanin mutum da Allah na biyu ya kanisa da halittun Allah menene eh, idan kataltu kitlata kaga hatta kisa don da kisa in an tashi kashewa a samu abu mai karfi ke an kira wuya shi kenan amma kada a kama shi a dinga caccaka masa wani abu a gutsa raina a gutsa raina ko maciji za ka kashe kwata kan shi kenan ka huta gudun ka ita shi ko su maye ka gutsa kan to saboda kana haka me yake da suna eh, tawa halitu kenan ko to haka sana'a ta kai mai kyau duk sana'ar da kake wanda kake noma kake in ka tashi noma kai noma mai kyau to sa ka kofe feshi za ka yi feshi tsakanin ka da Allah tun da ka san feshin wannan feshi za a sa ka ba za a sa ka ba za a sa ka ba sannan akwai wata fauda da za a sa ita wannan fauda tana hana duk ciyawan da take tsirowa har sai amfanin ka yayi kwari ko da ta fito ba za ta illa ta amfanin ba ne aikin ta ita wannan ko za ta kashe duk wani ciyawa da zai taso wannan kuma duk wanda zai tsaro za ta ga sai ka ga feshi yayi kyau amma in ba aka yi haka ba to za ka gane abin nan kuma dole ka bi girge ba za ka zama ka tsaga ka dinga sai sha sha sha ainihin shi wannan goyon na zuga ka don ya yi kama da bindiga eh? in kana yi hatta za ka ga wani samun da nan ga wani ne ne na ai za ga matasa suna son su yi feshi in ka ɗauka ka riƙe ɗaya na za ka kama wata bindiga ka riƙe to kada wannan yi zo sai ka kai wa mai shafi mai kyau Allah na waɗanda duk suka haɗa uku nan to taimakon Allah na tare da su duniya su da lahira su me yasa kuke gani muna ta a ba albarka muna ta ayyuka ba albarka ba dan Allah muke ba bar kallon ko waɗannan kallon da muke ce musu ta ya aka suke ce nasara malam suna yin mai kyau suna yin mai kyau in dai shi wancan mutumin cin yan gangaren mai magana da hanci din nan yana so ya sarki kamala sai ya gwada maka da gaskiya tukuna wani yana sa tayi da aka tashi aka je aka kirawo musulmi izo ya sa tayi din ya sa musu yi musu tsada sai aka tsaka wannan annan da ya kalla ya ce ah, a tun da masallaci ne ku ba da karatu wurin bautan Allah ne amma kaga yadda kuka ce a yi nan gaskiya bai dace ba ya kamata a ɗaga shi sama a ɗan yanke daga ƙasa a yi kaza a yi kaza shi wannan zai muku shi kyauta ba sai an biya shi ba amma ku sai wata zai yi wannan kyauta saboda masallaci ne babu kuɗi gemu musu kasar aka waye gari duk wanda zai ba da aiki a anguwan shi ake kira kaga mai ɗaga shi gaskiya ya gyara aikinsa to shi kenan in ka ganshi da kuɗi kuma sai ka dinga jin haushi annan ban gashi nan an ne ya yi kuɗi gashi nan an sai mu ni ina sallah ban yi kuɗi ba da kace sallah mugu ne kai mutunci Allah ba zai sa albarka kayan ba. dole mai gaskiya shi ne Allah wanda eh, yake taimakawa ibnu taymiya na cewa Allah na taimakon gwamnati adila ko da kafira ce yana taimakonta a nan duniya ya ba ta nasara takan yi nasara ko da kafira ce inda tana adalci amma mu ba adalci ba gaskiya amma ko muna son mu samu kuɗi gwada ta Allah ke ce Allah muna sallah ta ka ba mu ba da wancan an ne baya maka sallah ta ba shi ba ka kai wata wata wace ba ka gaskiya ne shi kai na gaskiya kila da an gaya maka yadda yake yi Allah ya ba shi wancan kuɗin da ya tsare ne Allah ya tsare masa ba yadda za a yi kawai ka koma kai tallafi shi kenan mutane su ebo dukiya su baka dole kai gaskiya inda Allah za ta yi makon ma muhsini muhsinun sun kuna sana'a ku yi gaskiya ba shi kadai ba ni dai ina son mu haɗa da mu ji tsoron Allah ta mu bauta Allah ka an na rahu muna neman lahira sannan mu kyautata wa iyayenmu iyaka sannan in mun tashi duk abin da za mu yi mai kyau Allah na san bawa da in ya yi aiki ya kawata aikin zai duba ribar da zai yanzu nan za a buga littafi idan ana sha'awarsa sai mu kai shi mabuga da Allah a rage min tsawo a rage faɗi a rage gon a rage wane ne din a rage wane ne din ni kowanne ya tashi a dubu uku uku kuma sai da shi dubu biyar biyar yanzu littafi na shiga najeriya ma da ana ba ta shiga yanzu ana san shi da za a yi allah ya sa albarka a kasuwancin mu ba albarka wa qawluhu wa inna allaha la ma'al muhsinin duk muhsinina ne lallai allah taimakonsa na tare da masu kyautatawa an abu 69 fahadihi ma'iyya wannan ma'iyya al-khassa ba ta kowa da kowa ne ba khairun wa anfa'u fi duniya ko shi ya fi alheri ya fi amfani a duniya mun san sai mu kalli mun amfani mu ce nema ne ne mu nema amma ba mu kawo shin kitan samun amfani wa akhiratahu mimman qada wa tara'u daga wanda ya biya bukatansa ye abun shaf-shaf ya yi shi soko-soko wa lailu shuhudi shahawatihi da samun biyan bukatarsa ala tamam min awwal umrihi ila akhirih fa kayfa yu'athiru alaiha ya mutum zai fifita duniya lazzabi alaiha lazzatan munkassa jin daɗi sarƙaƙe munkadda wanda yake ta do karshen tambaya in mace ne je kin ji ta na ɗan lokaci kankane shi kenan sai ga ki kashe shi zunubi a kan zunubi ki bashi kin zama yar iska to fi muddatin yasira min al-umr innama hiya ka halami na'imi ai kaman mafarki ne au ka zillin za'iri kana zane da safe a cikin inuwa can rana an ta ta gani a ainihin kina ta gudu Allah sarki sai da suka isa rauran gyara ta je kuna yin gyara yaya idan da safe wajen karfe goma kuka samu inuwa mai kyau aka jirgin ku gyara kuna ta rauro kuna ta rauro kuna ta rauro ba ba malam ranar ta ta zagayo ta zagayo inuwan nan ta tafi sa ga ɗaya ko rana daga ina canza wuri kafin a jima dukkan kun rana sai canza to wannan rana an ka kalle ta sai ka tuna duniya jillun za'i haka duniyan nan take in duk baka kallo abun duniyan nan ba kana da yadda zaka boye kana da yadda zaka kana da tanadi abun yana da yawa to ka kallo kuruciyar ka shi kuma fa kana da wani tarin kuruciya da ba za ta kare ba kuɗi ana iya babanku ya bar muku kuɗi ga sunan jirgi su ma suna iya karewa amma abin da yake tabbas abokiya za ta kare shi bar yanzu kana yaro kowa na kaunarka ana kallon kanka ana hulɗa da ka ana menene da kai in an jima ko kaya ka kasa ba mai sai kai tallabi iko hmm? kaya ka kasa ba mai yanzu wa zai sai kaya a wurin barista ka tsallake ka zan yi. sai da ce baka sanu ba ba na wani na iya ka je ka je ka nemo wani yaro ya tsaya maka ka biya shi yana ɗan ɗiba kana je ce gugu ɗaya ne sa ta ce to ya hmm? ba ba fa ɗaure gindi na je ku sa ta ba ina nuna muku ne yadda rayuwa take so ta laiwa ta ta ƙare duk wani abu na duniyan nan jin daɗi ne zai kare ka kalli ƙuruciyar ka kace ya ishe ka tunda za ka taso ka ga samari na sama da kai wanda yana yayinsa kafin a jima ya mauka kai ya kwanka ne ya yi wane ne yana hmm? tafiya zai da ya gadare irin sa alhaji ibrahim Kala karama sai ne ba ka tafiya ba abin da ke to shi mai maganan ba shi ba duk da ne kana da riya mai anguwa da ke kana koyon kariya kana da riya kana kyamta ne kana kana kana kaza sauran su da amma dai na riba zo mai gasan gudu ta ku zo kallo hmm? ne da riya mai dani da mai anguwa na mai mere hmm? ajiyo kai ba za ta yadda ba <laughs> ba za ta yadda ba sai dai a gwada musu juriya da safe za su yi ta yi su ta tsalle tsalle sai ta tsalle tsalle kai kai kai ya ta ba sai rana ta yi ko magana kakkai da safe amma da sai rana ta fara hmm? lokacin za ka fara kira da dare ya yi dare a sai da fatan kura ala mai na ibin haka take duniya ba ta su ta sai masu saboda haka nan tun da ka gano haka yi amfani da ita kafin to wannan zai taimake ka da wajen mashhadu eh, ainihin mai da yake da suna mutum wannan ya isa mutum ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri ya fi ƙarfin ransa yanzu to sai na uku wajen abin da ke taimakawa mutum ainihin taimakawa addini ya fi ƙarfin hawa na uku guda uku kenan ko na tara kenan mashhadul mugan fasati mana eh, kallon yankewa ko faɗowa mutum saurin karewa wal mu'ajala kenan gaggawan abu ajalu bil ainin abin da ke yanzu yanzu kafasa ajala wa huwa an ya kafa an fi sahul ajalu yana tsoron kada ajali ya yanke shi sai ajalu da hamza tana cikin yi tana hada-hada kawai yanzu ka dubi bawan alamun da ya je mutu ka duba abin da ajali ya masa sai dai Allah ya taimake shi ya fi karfin abun alhamdulillah shi za a ce. Ba dukkan ma'ana nan. ya dawo kaza yanzu ya dawo magariba da isha kullum nan ni abin da shi ba ne mamaki ashe ma ba shi kaɗai ke zuwa ba da 'ya'yan shi ke zuwa kanana da manya duk wannan zaman da yake yana jiran su ne su gama karatu a shi hmm? eh sai ba jira eh da jama'a sun yi ba zan gani ba amma wannan kafin duk ke taso haka zai yi kaga dan tsakanin nan kaga tsakanin aliyu da wannan waye abin nan kai ne ke magana ka kawai ga eh, eh? yawwa to kaga in ya tashi nan tsakanin nan zai zo tsakanin kaga da dan wuri in ya kalli wanda cikin ladabi cikin menene da kanka zaka ci ah, to shi kan shi kan shi kan bai wa sai an tashi ana tashi a yi sallah da shi duk kowa da yana sai na tarbihi shi na jiran ƴaƴansa suna tilawa su gama tilawa su lokacin nan ya fito sannan shi kenan su suna ganin ya fitar je su je su same shi za su a zuwa gida amma ai bai yi tsamman yanzu zai mutu ba don ina da burin aikin alhiri ba karewa ina da burin wanda wanda ya fara haka da ƴaƴansa ai ina buri akwai ƴan kanana kanana wa'annan sun sun tsallake an yaye su wa'annan kan musu aure ƴan kanana kanana su ma ana shirye su samu abin da za su samu su ma ya karkata na aular waye aular masu kama sana'a su kama sana'a mutu ta faɗo masa fasa hulmau ya za mutu ta yanke shi to amma ya sai ta yanke shi shi kan aurensa a fara da ina cikin bautan Allah mu dai a iya ganin mu a zuci kuma Allah ya sani ba za mu yi shaidan abin da ke cikin zuciyar mutum ba ya gafi sahul ajalu wa ya akhudhahu Allah Allah ya dauke shi ala birra bisa kafala algarru mutum na cikin motansa na rashin rashin hankalinsa ke ala mutu ta buge ala kirrati wa yuhalu bainahu wa baina ma yashtahi shiga tsakaninsa da abin da ke sha'awa yake sha'awa wa za ka ga ayo lokaci wani fa hatta sai an kawo abinci ta tukuna in ya daga abinci na ga gaba zai kai shi baki ina tuna yadda aka ci min ya ta mutu ran nan ba ta abinci ta tsofa amma ran nan kawai ratsin kanta aka ce wa jikoki da surukai duk su bar yau ita ce za ta abinci da kanta kai abincin ta gama abincin ta zuba wa mijinta tsoho da tsoho aka yi zai ta je ta same shi aka ce ah, yau wancan wanda irin nishaɗi da shi ke ciki sai dariya ta ta'ajje masa ta dawo ta ebo na ta za ta ci mallan ta ebo loman da bata je bakin ta ba kenan sai dai ladan ta yi musu to fa yuhalu bainahu wa baina ma yashtahi yanzu to ya ka mutu baka bar sauran guga baka fashi ba hmm? ka kai wanki an goge ka aji kaga an kashi ka mutu an shiga tsakaninka da abin da kake sha'awa duk wannan kayan da aka wanke tana shi ne sai ka sa shi kila da sabon ɗinki a jiki an goge min kayan nan shi zan fara sawa an goge an ajiye ka je ka mutu ka ebo abinci ka ajiye a suto baka cinye shi ba ka mutu ka sayo ike dole fa sai mutanen sama mai mutu dole ya sama mai mutu ka zo ka sayo abin nan ka samu yan kuɗi ka koyi zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza dan dama dama ma ya zama aikin alheri mutum ya kulla amma kaga mutum ya mutu ina sai na maganin wani sai abu ya ɓaci wa baina ma yastahi min ladzatil akhirah na datil lahira fa ya laha min hasara ya tulabuka buka ya hasaratahu ya tsola buka'ihim yawmal kiyamati ya tsawon bakin cikin su ma ba wanda ya ta tashi ya je a kai ta wajen tashi wa ma as'abaha ya wuyan wata rayuwa lakin ma ya ha bai san ta ba illa man jarraba ta wanda ya dandana wanda mutum ya samu irin wannan ya yanke masa ya ga uwar bari وفي بعض الكتب القديمة يا ذو تكل تتقي دتتو ما ندع تكو يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم الهدر الهدر الهدر لا ما يكي دسونا يا من يا وند لا يأمن على نفسه بيد تبارا ko kai kana da tabbas ta ka babu da kana yana kira ya kai wanda za ka da tabbas a ranka rai ta Allah ce zai zai zare yayin da zai iga dama kayan aro wai eh, wata ce yan cikin mu wani malami ne aka yi masa mutuwa matarsa ta mutu a cikin mutanen da ya abun ya daga masa hankali yayi koka yayi koka yi koka ya ba hutu ina ta kuka wata ta ce za ta gan shi aka ce ba ki da hankali ne mutumin da ke ta kuka za mu zuwa amma ta ce to ni a taimake ya san ya zama dole sai na gan shi tauni nan aka ba ta da yamma ta je ta same shi tana kuka Allah ya gafarta dan Allah ya ji kan wance Allah ya gafarta mata dan Allah wata fatawa ce ta kawo ne ne ne na aro ka ne na ta yi min kyau da ke buki wai ka je daga zuwa buki da wai sai su zo in ba su kayan su hala ba sai murje ba me kike nufi ta ce ai wannan ya wajaba ki mai damu musu a dole ma ki mai da musu ba ta ce malam baka fahimta ba baka fahimce ni ba ta fahimin kyau ce hmm? yi ai wannan tsaye wajen sanda haka sai zai ta ce ah. to wanda kake yi wa kokatin nan aro aka ba ta na rai aka ba ka kalle me isa ita haka ke fushi da matan ka ce ko sai dawa ba abin ya shaƙe masa jiya da na da washe gari fito majalisa to Allah ya sa shi mai hankali da wani aikin zagin da zai yi za ki gwada wa Allah duk gama da kunya amma su suna karɓar da sai an musu je lalle ya yi sakaci bai da ke ce ya malla ya amanu ala nafsihi ya wanda ba ka da tabbata kan ranka ka tsarafa to ainihin daidai da kibta wahid yanzu karatun nan nake ko Allah zai bar ni gara da wannan kayan aron ko yanzu zan ga dogari na sai ka haran nan haba ka bari in karasa karatun nan mana an ga inda zai zace ai ina saura sakon ka fi ya ga ko shi ke nan kawai idan mutum da nake zo yi a ce dai Allah ta yake ne mutu aiki na ina ta tsaye ina ta tsaye duk da dai kullum gyara rai ne ba mutuwan ba amma dai akwai azaba sau tarfata ainihin wala yatimmu lahu sururu sururu yawmin murnan wuni bai cika bai cika gare sa don haka nan alhazar alhazar hattara hattara jama'a mu tashi al'ashiru na na ga za mu tsaya illa dai abinda muka yi kaɗan ne to amma dai sai na da bukatar aiki eh, duk yadda na ɗinan kuma har da tambaya waye iran ne ko hmm. ba ka je da aka ce za a yi wa mai tambaya ba eh eh gairu girrawawa mai wata gafalalle algarro shi ne wawa jahili الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله